sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da Lal FM, Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu Alfa Rediyo da ke Kumasi. A koda yaushe za ku iya kama kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yau Lahadi takwas ga watan Disamba shekarar dubu biyu da goma sha tara. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko Sarfilu ba mukanin labarai. To hukumomi a kasar India sun wato suna binciken sabbin faruwar gobarar da ta kashe akalla mutum 43 a wata masana'anta da ke birnin New Delhi da safiyar yau Lahadi. Yau Lahadin dai kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa mallakar gwamnati ya ce Koriya ta kaddamar da wani gwajin makami mai mahimmancin gaske. haka kuma za a je 'yan sanda a yankin hong kong sun kai wasu farmaki gabanin zanga-zangar da za a gudanar da yammacin yau lahadi inda suka gano makamai ciki har da karamar bindiga To a cikin shirin nama na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar a jiya Asabar ne hukumomin kasar suka sallami rukunin farko na matasan da suka shafi shekara uku suna koyon sana'o'i. Haka kuma a Adamawa jam'iyyar APC da ba ta daɗe tana wato barin mulkin jihar ba ta fara kokawa game da zaben da ya gudana a wannan ƙarshen makon. sannan kuma za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya buƙaci 'yan jam'iyyarsa ta apc da su fitar da shugabannin jam'iyyarsu daga jihohi kafin a fitar a tarayya muhammad hafiz baballe kuma na nan tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a kasar India suna binciken musabbabin faruwar gobarar da ta kashe akalla mutum 43 a wata masana'anta da ke New Delhi da safiyar yau Lahadi a daidai lokacin da 'yan uwan ma'aikatan masana'antar ke jira a wajen asibiti domin tantance waɗanda suka mutu. 'Yan kwana-kwana sun yaƙi gobarar ne mita 100 baya saboda wutar ta faru ne a ɗaya daga cikin wasu wurare masu sarƙaƙiya. wadda ta tashi tana dab da wayoyin wutar lantarki kuma wurin ya yi kankanta motoci su shiga a cewar jami'ai mazaunin yankin muhammad nashad ya ce zuciyarsa ta taɓa sosai saboda yadda ya ga mutane suna kuka kusan karfe hudu da rabi na asuba ya fita waje ya hangi wuta da hayaki suna tashi a ginin da ke kusa da sadar bazar wato kasuwan new delhi a cikin ginin ya samu hawa na hudu na ci da wuta a hawa na uku ya ga mutane ashirin zuwa ashirin da biyar kwance a ƙasa ban sani ba ko sun mutu ko kuma su ma suka yi amma dai ba sa motsi a cewar nashad ya kara da cewa ya ɗauki akalla mutum goma a kafaɗarsa zuwa waje. Yau Lahadi kamfanin dillancin labarun Koriya ta Arewa mallakar gwamnati ya ce Koriya ta kaddamar da wani gwajin makami mai muhimmancin gaske a tashar Sohe ta harba tauraron dan Adam ta bakwai. Gwajin da ya faru jiya Asabar a tashar da ake harba roka mai cin dogon zango da ke Tochangri da ke wajen arewacin lardin Pyongyang da ke kusa da iyakar kasar China. kamfanin dillancin labaran koriya a ci ya faɗa sai dai rahoton bai bayyana irin makaman da aka yi gwajin a tashar ba wannan sanarwa na zuwa ne bayan da gidan talabijin na cnn ya bayar da rahoton cewa kamfanin tauraron dan adam na planet labs ya gano wani abu yana faruwa a tashar sohe ciki har da hoton wata katuwar kwantaina a wajen wannan shekara dai ta zamto shekarar da koriya ta arewa ta fi gwajin makamai gwajin na jiya asabar na zuwa ne a daidai lokacin da koriya ke jaddada wa'adin da amurka ta bata zuwa ƙarshen shekara ta sauye da take tunkara zaman tattaunawar samar da yarjejeniyar nukiliya. 'yan sanda a yankin hong kong sun kai wasu farmaki gabanin zanga-zanga da za a yi za a gudanar da yammacin yau lahadi inda suka gano makamai ciki har da karamar bindiga mai harsasai sama da ɗari an kama mutane goma cikin sumaman an kuma gano wukake da adduna da kulakai da kuma abubuwan fesa yaji wajen da aka yi harin yankin da yana shirin samun gagarumar zanga-zanga yau lahadi hong kong dai ta bayar da umarnin gudanar da gangamin ga wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ake kira civil human rights front kungiyar da a baya ta sha hada zanga-zanga mafi girma a hong kong gobe litinin idan allah ya kai mu ake cika watanni shida da fara gangamin farko da aka fara domin nuna kin jinin shirin gwamnati na daukar waɗanda suka aikata laifi a hong kong a kai su ƙasar china domin a yankin a yi musu shari'a to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc adadin mutanen da suka mutu cikin harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a iraki a jiya asabar ya karu zuwa kalla mutum 24 a cewar jami'ai 'yan sanda da majiyoyin kiwon lafiya sun ce a cikin harin da ya fara da yammacin ranar juma'a sama da mutane 127 ne suka jikkata daga harbin bindiga da suka roka akwai 'yan sanda a cikin mutanen da aka kashe an kai galibin munanan hare-haren ne a birnin bagadaza tun lokacin da dubban 'yan iraki suka bazu kan titina suna gudanar da bore a ranar ɗaya ga watan oktoba inda masu zanga-zangar suke buƙatar a kawo sauye-sauyen harkokin siyasa da kuma kawo ƙarshen tsoma baki da iran ke yi a harkokin iraki yan bindiga masu tarin yawa rufe da wato waɗanda suka rufe fuskokinsu wanda jami'an tsaro suka ce ba a iya gane su suka auna masu zanga-zangar a kusa da babban dandalin tsakiyar birnin bagadaza majiyoyin jami'an tsaro na cewa 'yan bindigar sun shigo babban titin da ke kai wato da ke kai ga dandalin a cikin ayar motoci suna harbe-harbe yayin da suke tunkarar dandalin. daga ƙarshe ɗan majalisar wakilan amurka david nunes kuma babban ɗan jam'iyyar republican a kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar shine ya ruwa ya tsaki wurin kare shugaba donald trump a binciken tsige shi da 'yan democrat a majalisar ke yi amma rahoton binciken tsige shugaban mai shafuka 300 da democrat mai rinjaye a majalisar ta fitar ranar talata a kwamitin tattara bayanan sirri ya nuna cewa ɗan majalisar na california yana da hannu a wannan batun trump da ukraine lamarin da ke ɗora ayar tambaya abubuwan da yake yi a ayyukansa na majalisa. 'yan democrats a majalisar sun fitar da wani faifai da aka ɗauka na wata hirar waya da nuna siyayi da lauyan shugaban ƙasa rudy wato rudy giuliani wanda masu bincike na democrat suka ce shine ja yake jagorancin matakin cin mutuncin manufofin harkokin wajen amurka da zuma biyan bukatar shugaban ƙasar a siyasance a zaben shekarar wato a zaben shekarar 2020 wannan hirar waya tasa 'yan democrat a majalisar wakilai suna shakku cewa nunes yana yi wa shugaban ƙasa aiki ne ta bayan gida. a gaida sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ji da farko a jamhuriyar Nijar jiya Asabar hukumomin kasar sun sallami rukunin farko na matasan da suka shafe shekaru uku suna koyon sana'o'i a wani sansanin musamman da gwamnatin ta kafa a yankin Difa bayan da suka tuba daga kungiyar Boko Haram da nufin rungumar wata sabon rayuwa a cikin al'umma. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kimanin mayakan boko haram 125 ne aka sallama a yayin wani bikin musamman da aka shirya a sansanin tsofaffin 'ya'yan wannan kungiya da ke garin gudumariya na yankin difa bayan da aka yi amannar cewa sun watsar da mummunar aƙidar da suka koya daga kungiyar ta boko haram a can baya domin jaddada wa duniya cewa sun tuba daga dukkan wata aika-aika waɗannan matasa sun yi rantsuwa a kan alkur'ani mai tsarki abinda da ya sa ministan cikin gida bazum muhammad yi musu hudu ba abin da muke jira gare ku ‘ya'yana ku ji tsoron allah ku tuna da wannan ƙur'ani da kuka dafa yanzu kuka rantse gaban allah da gaban al'umma muna jira ku zama ‘ya'ya na ƙwarai wa'yansu su gan ku su san ba yaudara ce ba ba mu kawo ku kaso ba mun kawo ku inda muka koya muku addini kuma muka koya muku sana'a za ku kasance mutane cikin al'umma. A watan Disambar 2016 ne aka kafa wannan sansani da nufin koya wa mayaka 235 waɗanda suka tuba daga Boko Haram sana'o'in dogaro da kai. Shekaru uku bayan ƙaddamar da wannan shiri matasan waɗanda suka hada da 'yan nijar da 'yan najeriya sun yi godiya da samun abin da suka kira matakin sake mayar da su kan hanyar gaskiya sunana tanja abubakar yana ni mutumin gegime ne suka na yi murna sosai wallahi wallahi ban san yadda zan misalta shi ba murna kan na yi sosai ina koyi sana'an kafinta ne kenan sunana umaru sanda malamuri na talatan gamne jihar abada mai hakuri aka ce damu madaci ne gashi na mun yi hakuri na allah ya kawo lokacin dama komi lokacin sa allah ya kadara bai ba bai yiwa yanzu da muka zo gwamnati ya rige mu da hannu biyu kuma ya taimaka mana ya koya mana ga gashi ne ya nuna mana yan uwanmu da muna cikin duhu ne yanzu Allah ya kawo mana aske su surun da suke cikin duhun ma Allah ya sa su ma su gane su taho mu zauna lafiya shi komi zama lafiya ya fi komi sunana Asaba Alhaji Sa'idu al'umma da abin da zan gaya musu sai su yi haƙuri kaddara ne in kaddara ya samu mutum daman haka ne ba wanda kuma ya wuce wa kaddara wakilin gwamnan borno a wurin wannan biki alhaji cigun mele ya bayyana farin ciki da ganin wannan rana a nan yanzu akalla ya kai mutane 45 'yan borno wanda suka tuba daga boko haram to shine abin da muke neman kullum mu allah ya kawo karshen wannan abu to wannan kana gani farawan karshen abun ne kenan wayannan yaran da suka tuba to za mu karbe su hannu biyu biyu gashi an kwaya musu saniya za mu ga gwamna za a ba su jarin da za su ci gaba da wannan su. Ministan cikin gida Bazum Muhammad ya gargaɗi jama'a da su rungumi waɗannan matasa da hannu biyu kafin ya yi kiran sauran 'ya'yan kungiyar ta Boko Haram su dawo gida. Kiran da nake ga jama'a su san da cewa waɗannan bayan Boko Haram ne ba sun kare da Boko Haram. Muna so a karɓe su da hannu biyu a matsayin yara da suka dawo gida. Ina kiran kuma ga waɗanda suke har yanzu cikin batan kai wanda har yanzu su ko suna shakku suna biye da boko haram su ma ina kiran gare su su bi hanyar da waɗannan yaran suka bi. Jakadan Amurka a Nijar ambasada Eric P. Witaka ya halarci wannan biki da ke baiwa matasa kimanin 125 damar bankwana da ayyukan ta'addanci ta hanyar wannan shiri na haɗin gwiwar PNUD ko UNDP da gwamnatin jamhuriyar Nijar da ƙungiyar tarayyar Turai. Sule Mummuni Barma,

a yanzu dai haka a Najeriya zaben ƙananan hukumomin jihar Adamawa na neman barin baya da ƙura inda 'yan jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar ke yabawa a ɓangare guda kuma jam'iyyun adawa ke zargin an tabga maguɗi. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana wannan rahoton. Yanzu haka dai zaben ƙananan hukumomin jihar Adamawa na ko neman barin baya da ƙura inda 'yan jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar ke yabawa yayin da ku a ɓangare guda jami'in dawa ke ma zargin cewa an tafka magudi ne baiwa jam'iyyar da ke mulki nasara jami'ar apc da bata dade da barin mulki a jihar ba tuni ta koka game da wannan zaɓe barista shagna famadi da ke baiwa jam'iyyar shawara ta fuskacin shari'a ya ce ai ba zaɓe aka yi ba a ringizo aka yi kuma don haka ba za su ma kyale ba. conducted election is just a complete sham. It is undemocratic. It is on people. It is not what is expected. It's far below the standard of what we call an election. That is not an election, but it's complete selection that was perpetrated under intimidation, under inducement. People were coerced, and then a lot of uh, people were returned without being necessarily returned by the majority, the vote cast at the polling unit. Ah, wannan ai ba zaɓe ne ba, illa kawai a ringan kuri'u aka yi. kuma an yi amfani da karfin mulki wajen tauye kuri'u ne fa ga launi a kanan hukumomin lamuri da kuma garin numan. I was at the spot of election, I was in my local government, I was in my ward and I was in my unit. A cewar jami'in jam'iyyar ta APC, tun farko dai shugaban hukumar zaben jihar Isa Shatima ya ko tabbatar da alalci a zaben na kanan hukumomin da aka gudanar a jiya Asabar wanda kuma kawo yanzu ba ma bayyana cikakken sakamakon zaben ba a nan fadar jihar. Kagan sha ne dan adam mutum tara ne ba goma ba. komai kake za ka yi kokari kai naka amma kuma Allah kuma na nashi mutane su daɗa ku. To wai koya 'yan takara suka ga wannan zaben? Sunana Musa jawar Umaru Gurin dan takaran chairman a jam'iyyar pdp na karamar hukumar fufore alhamdulillah sai godiya inda na zo na yi zaɓe na ga ana zaɓe lafiya masu tsaro ma'aikata duk ana yin zaɓe daidai yadda ya kamata yadda doka ta tana da kuma ba wani fitina ba wani fada to jama'a kam an fito a gurin kam jama'a sun fito domin ni ma na zaga kafin jin jefa guriya kuma na ga wurare da yawa ana dogayen layuka ana kuma zaɓe lafiya manazarta na maganin muddin ko ana son a yi adalci ga zabukan ƙananan hukumomi to fa da sai an rusa hukumomin zaɓe na jihohi malam yakubu musa wani manazarci ne kan hakokin zaɓe ya ko ba da shawarar cewa matakin farko dai shine a cire shi daga hannun jihohi don gaskiya jihohi ba su nuna za su iya gudanar da zaben kananan hukumomi ba farkon fari ma za a ga kuɗin da suke baiwa ita hukumar zaɓe na jiya ma ta gudanar da zaɓe ta karya karya ba kusan kawai ana zuwa abun ne a wulakanci ba isassun malaman zaɓe ba isassun training ma officials za su gudanar da wannan kuma su gwamnoyin jihohi kawai ba a shirye suke su yi adalci ba su bar abu ya kasance yadda yake kuma masu a shirye suke fatin su da sauran na kusa da su ba so suke haka ba so matakin kawai shine a cire a kai wa hukumar zaɓe ta ƙasa yadda ta saba yi tun da ta riƙa gaba ɗaya don kado bai su jiyoyi ma sun bi sun lalata abin daga inda za a ce shekara an ba su shekara biyu wani waje ma su ce shekara ɗaya yaushe za ka riƙa yin zaɓe shekara ɗaya ko shekara biyu. koma da menene yanzu ka an zura ido a ga irin matakin da 'yan takarar da suka sha kaye za su ɗauka ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria to a gaida ibrahim abdulaziz Yanzu kuma bari mu leƙa Abuja inda shugaban nigeria Muhammadu Buhari ya buƙaci 'yan jam'iyyarsa ta APC da su fitar da shugabannin jam'iyyarsu daga jihohi kafin a fitar a tarayya. Eh, wakilinmu na sashen Hausa Umar Faruk Musa ya haɗa mana wannan rahoton. shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi wata ganawa da shugabannin jam'iyyar apc na jihohi da kuma na tarayya bayan da ya kammala wani taro irin sa da gwamnoni na jam'iyyar apc na najeriya baki daya inda suka tattauna akan makoma da irin matakan da jam'iyyar apc za ta dauka domin ta warware irin matsalolin da take fuskanta da kuma irin kalubalen da jam'iyyar ta hango za su iya shafarta a zaɓen da za a yi na shekara 2023 idan allah ya kai mu to ganin cewa shugaba buhari ya nuna muhimmancin cewar babu wani da zai yi shugabanci a cikin jam'iyya idan bai da go bayan kasa wato idan mazaɓarsa bata ba shi goyon baya ba har ya zo ya rika waɗansu mukamai a tarayya na tuntuɓi sanata lawali shu'aibu mataimakin shugaban jam'iyyar apc sashen arewa maso yammacin najeriya domin in je karin haske dangane da muhimmancin wannan ganawa da kuma irin jawabai da shugaba muhammadu buhari ya yi masu inda yake cewa wato wannan taro da aka yi da shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugabannin jama'iya na jihohi da kuma shi shugaban jama'iya na kasa wato yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma abin muhimmanci a cikin shine abubuwan da shugaban kasa ya faɗa masu domin wannan abubuwa suna da muhimmanci kwarai da gaske da an bi irin yadda shugaban kasa ya faɗi a wurin nan kuma abu ne wanda ya faɗe shi wajen babban taro na kwamitin zartawa na jama'iya lokacin da an kai shi wajen sati biyu yanzu kuma wato maimaitawa kawai ce yayi cewa duk wani wanda baya da goyon baya a gida to kada ya zo waje ya ce zai shugabanci saboda wato in ka tsaya ka duba abin da ke faruwa shi dai adam oshin wallan nan can gidan su hakko rashi an daga jam'iyya an kore shi a maza shi an kore shi a karamar hukuma kuma jiha sun tabbatar da wannan koren to in ka dubi tsarin mulkin apc na abuja ba wani abin da za a iya maka ka koru sai ko in ana son a yi mashi tsarin mulkin iskili a yi wasa da shi amma a halin da adam su oshin mulki ciki kuma shi ne shi shugaban kasa yake mashi hannunka mai sanda amma ya kasa ganewa to amma a yanzu kana ganin matakan da aka ɗauka kwanan baya na kora wasu gagga daga cikin jam'iyyar nan zai iya yin tasiri wurin gwagwarmayar da shi shugaba buhari yake so a yi domin a tabbatar da shugabanci ya faro daga ƙasa yayo sama ai shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya san wannan korin da aka ce da adam Oshimoli ke cewa ya yi wa mutane ya san ƙarya ne adam Oshimoli bai da wannan hurumi ka duba tsarin mulki sashe na 21 na tsarin mulkin apc wato kwamitin zartarwa wato national executive committee su kadai suke da wannan hurumi kwamitin kwadago wato national working committee ba su da wannan hurumi ba su iya korar kowa amma dai ya kore su a ciki har da wasu tsaffin gwamnoni da 'yan majalisar dattawa banza ce ko ni nan ya ce ya kore ni amma bai da wannan bai da wannan wuri amma yanzu kana nan rike da wannan mukamin naka koyaya na mataimakin ah, shugaban jami'a mukami na aka diba ka diba tsarin mulki ai bai da wannan dama ai ba inda an ka ce mutum guda wai yana iya kore wani ba gaskiya bane kuma na sha ga mashi ba ja bai da bace inda yake abin daga dama nan Abuja dole dole bi tsarin mulki in yana son jama'iyyar na tiddire ce ku inda ma an turo shi ne ya kashe wannan jama'iyya in mu zo lokacin zabe 2023 sanata lauli sha'abu kenan mataimakin shugaban jam'iyyar apc a arewa ta najeriya a tattaunawa da ne da shi a abuja yanzu an sa ido a ga irin tasirin da wannan ganawar za ta yi da kuma irin matakan garan bawa da ake cewa za a yi wa shugabancin jam'iyyar na apc na ƙasa tare da haɗin kai ko goyon bayan gwamnoni da sauran masu faɗa a ji a cikin jam'iyyar ta yadda za a kawo sulhu da maslaha kan irin ɗimbin matsaloli da rikice-rikice da shugabancin jam'iyyar ke fuskanta a cikin ƙasa umar faruk musa mura amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da ashirin ɗaya na safe ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. wewe da kwaya sun dauga gaye ne. Har yanzu shirin yana jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Idan masu sauraro suna biye da mu a makon da ya gabata mun tsaya akan tambayar da Ibrahim ya yi wa Yakubu Kibo shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa inda ya tambaye shi akan cibiyar da suke horas da waɗanda suke shaye-shaye kowane irin matakai ake bi idan mutum ya kamu shin su ne suke zuwa su ɗauko shi ko kuma iyaye ne suke kawo shi wurin to sanin da yake nan korin da yake muna da ma'aikatan da suka kware a wannan fanni hmm. amma mu hmm. shine a gina muna ita ideal rehabilitation center hmm. wanda za ta dauki nauyin rehabilitation yadda ya kamata to ba mu da wannan tunda ba mu da wannan a kuma muna da ma'aikata sai na ga ya cancanta bai kamata kawai muna duba muta yara suna lalacewa anyhow kuma ana son rehabilitation haka ba mm. to muna kokarin mm. ba dukan da yadda su wuce goma mm. amma muka yi kokarin mu in ce wanda ke da matsala irin wannan kuma har ya nuna yana so a taimaka da yaron shi a eh. kawo shi bayan an kawo shi za mu duba mu gani akwai dokokin da muke bi mm. don yaron bai riga ya yi nisa har ya kai shi ya cewa ba mm. to za mu aje shi nan mm. uh, a minimum na wata uku mu gani minimum wata uku muna ganin dai bai nesa ba zai zama zai gyaru Wani daidai na ku za ku kula da shi eh. sannan kuma idan mun ga bayan wata uku din to har yanzu dai yana bukata sai mu kara wata uku ya zama shidda kenan hmm. to a wannan wata shida muna zaton Allah ya taimaka shi yaro zai zama hmm, okay eh amma bai zama ba hmm. to mun maza mu ya kan gare ke na eh, wata na kai sakata da kenan a ah, ah, tun daga farko mai don mun eh. ba za mu iya ba daga eh. farko kamar yayi iri irin haukan nan za mu ce a je tukun psychiatric mm. a dubo shi kafin a mashe shi wurin mu mm. domin muna aiki ne da mu eh, unit na psychiatric na specialist hospital yola don haka muke yi wani bi daga can ma an zo wurin su sai su turo nan wani bi kuma mu nan sai mu tura su ma wurin su to haka muke yi akwai dai haɗin gwiwa tsakanin ai dole mu haɗa gwiwa su suna can a fannin magunguna mu muna fannin mm, nan akan counseling na da rehabilitative kasan kwaya ba abu ne wanda za ka dauki mutum ka ci ka kai shi asibiti ka bashi abin gaba wannan ba zai yi aiki dole ne sai ka hada da abin ga da shawara da ba da shawara da sauransu eh. sannan wannan counseling ya yi involving shi mutumin da ke shaye-shaye din hmm. da kuma iyaye hmm. domin gane ma da iyayen ma hmm. wani bi suka sa ma yaro ya shiga shaye-shaye wadakila eh? a sashi wani aikin da bai ko a tambaye shi kuɗi wadakila frustration da kamar da ka faɗa damuwa na rayuwa da mutum so amma idan mun kawo su duka biyu lokaci-lokaci muna da counseling session na su family counseling eh, so su a da wanda suka kawo duka mu hadu mu tattauna mu fahimci juna kana bata maganar ciyarwa ke ciyarwa ko kuma su iyaye wanda suka kasuwa su ciyar to gaskiya iyaye tunda mu ba wani kudin da gwamnati ta ci gashi hmm. za mu gaya ma iyaye Ah, ka san an kawo mutum nan wanda cike asibiti ne kake mutu kai ce da kanka an kawo ka eh. ka sani da wasu anin kwayan ka riga ka kawo ah, mutum kwaya hmm. to ka sani fa an ya saba da kwayan yayi kwana daya Da hmm. gan shi da laya kwana biyu <laughs> ukun ga to akwai abin da muke kira withdrawal syndrome hmm. za ta gada cewa ya wani su suna zama ah, da rashin lafiya kwarai don withdrawal syndrome din nan so dole ne mu bukaci wasu kurti a kai shi asibiti eh? mm. wani ma ba zai so ma bai ci cin abinci mm. gradual gradual so sannan abinci mm. mai shan kamar mostly wanda suke shan wiwi idan ka sami kwana nawa ba su shan wiwi kuma yadda za su ci abinci ba kadan ba <laughs> eh? <laughs> kullum suna cikin <laughs> yunwa ne so eh. suna bukatan ainihin abinci wanda za su ci koshi don haka iyaye su ne ke da wannan nauyi mm. su ta cishe su mm. sannan mu cajin kuma in case of any emergency mm. kamar withdrawal syndrome treating with here and psychiatric hospital dole ne kuma uh, akwai abin da za a spending mm-hmm. so that's welfare wato dole ne a kula kai ma dole ka taimaka to a gashi wani kira ake wa iyaye da ma mu kama al'umma to zan ce ma iyaye mu ita kula da yaran mu su ne manyan gobe idan ba mu kula da su yanzu ba muka bar al'umma ta lalace haka to wata rana fa mu ma ba za mu ji daɗin rayuwa ba domin za mu iske cewa dukan yawancin laifufukan da ake yi yau eh, yana da la'akari da shan kwaya mm-hmm. domin mai shan kwaya fa ran da duk ya tashi bai da kwaya ko dai yana gida ko dai ya duki mutanen gida su mm. bashi abu ko kuma ya je ya yi sata mm. Mm. ko kuma ya duk abin da ke gida zai iya sai da shi guda guda don ya sami shan kwaya domin haka idan muna son zaman lafiya mu hada kai da juna yakubu kiba kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato ndlea ta jihar adamawa da ke najeriya a hirarci da wakilin Ibrahim Abdulaziz. Nan kuma za mu sallama da bakon namu sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadin su duka da kuma Bahira Jodine da ya haɗa mana sauti kuma ya bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gaida Muhammad Hafiz Baballe. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobin Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama muna taya tsofin ɗaliban Central Primary School Patiskum da ke jihar Yobe murna. wanda a jiya asabar suka yi bikin cika shekaru 90 da kafa makarantar tare da girmama wasu tsofin ɗaliban da suka shahara a fannoni daban-daban da fatan allah ya sa alheri yanzu a madadin shi sarfilu hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da Leonard Sahilu da ya hada shirin sai kuma injiniyan namu na yau Malam zanga-zanga Voitech. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. la radio